kuma ni ‘yar uwarku ce mace ina so in yi kira a gare ku wannan abu ba mai kyau ba ne kuma bai kamace mu mu ‘ya'ya mata ba muna neman wai mata kina mace me za ki nema a jikin ‘yar uwarki mace me kika rasa ko ita me kika gani a jikinta da ke ba ki da shi in kin je kin taɓa ta ko kin yi wani abu me zai miki ko me za ki ji ki ma kanki mallai laini ki zauna haka abinki tunda in kinga ke ba za ki iya haƙura ba ki ga cewa tabbas sai kin taɓa wata 'yar uwarki fine and good sai ki je ki tunda ke kin cewa haka ne amma ni zan kira a gare ku wannan abu ba mai kyau ba ne kuma bai kamace ku rinka yi ba saboda ni dai yanzu a ce min ga dubu ɗari ga 'yar uwarki mace ga komai enough komai ya ji na rantse gwara in ja dubu ɗari ta ta je ta ƙarata. da ba abin da ta tsina ban da tsina namun bala'i.